sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta nemi hukumomi a ƙasar Ghana da su tashi tsaye wajen yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa duba da irin tasirin da take yi ga fannin tattalin arzikin ƙasar sannan a najeriya manoman dabino sun koka da rashin kulawa da suka ce ana nunawa wa fannin nomansa a ƙasar wanda bincike nuna cewa kasashen duniya da dama na samun miliyoyin daloli a matsayin kudaden shigarsu daga nomansa sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu gwamnati ta san da su amma ba san da dabino ba to duk muna dauke da karin bayani cikin waɗannan rahotanni a cikin shirin sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda zai dubi kan sana'ar kira da hausawa ke a kudu maso yammacin najeriya baya ga haka muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma fa sai mun sha labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ta cimma yarjejeniya da ƙasar Habasha don kai taimakon agajin jinƙai a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar, inda faɗan da aka kwashe wata guda ana yi ya ƙara tsananta taɓarɓarewar ayyukan jinƙai da yankin ke fuskanta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yarjejeniyar za ta ba ma'aikatan jin kai damar shiga wuraren da gwamnatin tarayya ƙasar ta kame a Tigray, inda dakarun gwamnatin tarayya suke fafatawa da gwamnatin yankin ta Tigray. Yarjejeniyar za ta ba da dama a kai abinci, magunguna da wasu kayayyakin jin kai a yankin da ke da kimanin mutane miliyan shida a karan farko tun bayan barkewar faɗan a ranar 4 ga watan Nuwamba. Dama kusan mutane dubu ɗari shida ke dogara akan abincin agajin jinƙai kafin ma barkewar rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya na daga cikin ƙungiyoyin da suka yi kiran a bada damar shiga yankin a daidai lokacin da ake samun karuwar matsalar ayyukan jinƙai bayan da aka tilastawa ma'aikatan jinƙai barin yankin. Jami'an da ke muhimman ayyuka a Ghana ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar litinin mai zuwa. Shugaba na Akufa Addo na fafatawa da 'yan takara sha ɗaya ciki har da tsohon shugaban Ghana John Mahama. Ana sa ran madugun 'yan adawar ne zai zama babban dan hamayya a zaben kasar da ke yammacin Afirka. Wata kafar yada labarai da ke Congo mai suna Africa News ta ambaci wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da cibiyar raya demokradiyya ta gudanar a kwanan nan da ya nuna shugaba a kofa ado ke kan gaban muhammad da kaɗan. Batun farfado da tattalin arzikin Ghana shine muhimmin abu da dukan 'yan takarar biyu ke mai da hankali a kai a yakin neman zaben su. Hukumar zaben Ghana ta ce za a sanya wakilan sa ido a kan cutar COVID-19 a duk rumfunan zaɓe 311 na ƙasar don tabbatar da cewa masu kaɗa kuri'a suna kiyaye matakan kariya. Ciki har da sanya ƙyallen rufe hanci da baki, an kuma gwada zafin jikinsu sun kuma tsaftace hannuwansu. Ghana ta tabbatar da samun sama da mutum dubu hamsin da ɗaya da ɗari shida da suka kamu da coronavirus da kuma mace-mace ɗari uku da ishirin da uku. A cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin annobar COVID-19 a faɗin duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa a kan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya haɗa. Kasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara bada rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a faɗin duniya, ciki har da mace-mace miliyan da hudu A yau laraba ne hukumar kula da magunguna ta kasar ta ba da izinin fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer ya hada tare da kamfanin sarrafa magungunan BioNTech na Jamus. A mako mai zuwa ne za a fara bada rigakafin kuma ana sa ran jami'an kiwon lafiyar Birtaniya da masu kula da marasa lafiya a cibiyoyi za a ba muhimmanci wajen raba rigakafin. A Amurka kuma ma'aikatan jinya da jami'an da ke aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya ya kamata su kasance kashin farko na Amurkawa da za a ba rigakafin COVID-19. Matakin da mambobin kwamitin ba da shawara na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka da ake kira CDC suka cimma kenan a jiya talata. Mambobin kwamitin sha uku ne suka kada kuri'ar amincewa da bada rigakafin ga kusan ma'aikatan jinyar Amurka ko kuma masu aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya miliyan 24 da zarar an amince da shi. Mutum ɗaya kuma ya yi akasin haka yayin da har yanzu ake fuskantar karancin kayayyakin aiki yayin da kuma ake ƙara yawan kayayyakin da ake sarrafawa. Shawarar kwamitin ba da shawarar na CDC akan harkokin allurar rigakafin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na tarihi. Mutane miliyan 4.36 aka sani suka kamu da cutar COVID-19 a watan Nuwamba a Amurka, adadin da ya kusan lanka wanda aka samu a watan Oktoba. A jiya talata adadin da aka samu na waɗanda suka kamu da cutar a jihar Florida ya zarta miliyan ɗaya. Madalla a gaida Maryam. Za mu fara ne daga kasar Ghana, inda kungiyar tarayyar Turai ta nemi hukumomi a kasar Ghana da su tashi tsaye wajen yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Duba da irin tasirin da matsalar ke yi ga fannin tattalin arzikin kasar. Jakadiyar kungiyar ta EU a Ghana, Madam Diana Aposha ce ta bayyana hakan. yayin rufe wani taron duba hanyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da aka yi a Accra babban birnin ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ridwan Abbas ya aiko mana. Wannan shiri musamman na tsarin lissafi da mulkin doka da kuma yaƙi da cin hanci ARAP a takaici wadda ƙungiyar tarayyar turai ke ɗaukan nauyinsa an soma shi tun a shekara ta 2016 da manyan ma'aikatu ko cibiyoyin ƙasa tare da gidauniyar ta ghana a matsayin ƙawar aiki manufar shirin ne ya taimaka da tsarurrukan yin gyara da aka sa kai da nufin rage ukubar cin hanci ta inganta tsarin lissafi ta biyewa ko saki wa mulkin doka mara cibiyoyi da suka yi ruwa suka yi tsaki sun hada da hukumar waye kan al'umma ncce da ma'aikatar 'yan sanda da kuma ofishin attorney general kuma sun kuma alakanta aiki da gudunmawar da arap ke yi wa nasa ayyukan mukaddashin hukumar waye kan al'umma NCC. With this support, we're able to develop a civic education strategy, which today has given birth to a manual which standardize our operations in the field. We had Da wannan littafi muna iya kirkiro dabarun waye kawunan mutane cikin sauƙi abinda yau za mu iya cewa ya haifar mana da littafin aiki da ya kyautata mana ayyukanmu a zancen fagen aiki ɗin. Mr. Kwamwa ya yi bayani kuma game da yadda wannan shiri ya taimaka musu inganta lamarin lissafi cin hanci da mulkin doka. manual to operate in the field in the past. But with this support, we have been able to include issues of anti-corruption rule of law. Muna da littafi da muke aiki da shi. a da amma da wannan taimako mun iya inganta lamarin lissafi da yaƙi da cin hanci da kuma ƙarfafa mulkin doka tare da zurfafa sa ido akan yanayin mulki ga baki ɗayansa. Daraktan shirye-shiryen Star Ghana, Mr. Ibrahim Hamidu Tanko ya ce ƙungiyar ta amshi dala miliyan 30 daga ARAP. don kirkirowa da kuma inganta shirin yaƙi da cin hanci ɗin. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Tuma da la'a gaida Ridwan Abbas wanda nan gaba kaɗan zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan bar mu leƙa Najeriya. Inda manoman dabino suka koka da abin da suka kira rashin kulawa da ake nuna wa fannin noman dabino a ƙasar. wanda bincike nuna cewa kasashen duniya da dama na samun miliyoyin daloli a matsayin kudaden shigarsu daga nomansa to sai dai a sokoto ɗaya daga cikin jihohi da ke noman dabino a najeriya an samar da wasu filaye na haɓaka noman dabinan don ya zamanto ɗaya daga cikin ginshikai na ƙarfafa tattalin arzikin najeriya daga sokoto ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana Bincike ya tabbatar da cewa ana hada hadar kasuwancin da bino a duniya na dolar Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari a shekara, inda kasar Masar ita ce ke kan gaba wajen samar da shi a duniya. Najeriya ita ce ta goma wajen amfani da dabino a duniya amma kuma tana samar da kashi ashirin ne kacal cikin ɗari na yawan dabino da take bukata yadda ake shigowa da kashi tamanin cikin dari daga kasashen waje. Wannan a cewar shugaban kungiyar masu noma sarrafawa da kuma kasuwancin dabino ta Najeriya Dr. Hussein Dukku yana faruwa ne saboda rashin kulawar gwamnati. Sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu gwamnati ta san da su amma ba san da dabino ba kamar musamman wurin abin da ya shafi wurin ba da tallafi alhamdulillah kamar ire-iren wayannan abubuwa da muke taro haka na wadakarwa yakan yana sa mutane su sani kuma ita ma gwamnati wata ila ta fahimci abin ta rungumi abin insha Allah. yanzu dai najeriya ta yunkura domin ganin wannan batun ya zama tarihi domin a jihar sokoto kadai an samar da babbar gonar dabino wadda ita ce ta biyu mafi girma a najeriya kuma yanzu haka gwamnatin jihar ta bayar da eka ɗari uku na filin noma kuma tana shirin bayar da eka dubu biyar domin haɓaka noman da hukumar zakka da wakafi ita ce ke hidima wajen bunƙasa noman da bino inda shugaban hukumar muhammad lawal mai doki ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin najeriya abin da aka gano na muhimmancin shukar da bino da kula da shi to gaskiya ne a haɓaka tattalin arziki da yaƙar talauci ciki da waje da kuma samun haɗin kan al'umma da kuma bunƙasa harkar kasuwanci a wurin babban taron masu noma sarrafawa da kasuwancin dabino na ƙasa irinsa na farko da aka yi a najeriya wanda ya gudana a sokoto wanda a wurinsa an kaddamar da dashen itatuwan dabino mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da kuma gwamnan jihar sokoto ta bakin kwamishinan kare muhalli sagir a tahiru bafarawa sun jaddada bayar da goyon bayan su ga bunƙasa noman dabino dukan mu mun san cewa da an je hajji ana dawa sai a ce kakawa dabinon makka ya kamata mu ma a ce an kawo dabino sakkwato idan an ji wasu garuruwa domin muhimmancin sakkwato a wannan bangare na duniya sha Allahu za mu ci gaba da taimaka mu juna mu ga cewa wannan aiki da aka sa gaba ya samu cikakkiyar nasara su ma ma'aikatun noma da kare muhalli da ciniki da masana'antu na tarayyar najeriya haɗi da babban bankin najeriya da kuma cibiyoyin gudanar da bincike-binciken amfanin gona sun jaddada su wajen saka hannu ga haɓaka harkar dabino a najeriya domin bunƙasa tattalin arziki. ibrahim abdullahi na wakilci manajan darakta na nasal mr aliyu ma'aikatan mu ta nasal za ta yi aiki eh, tare da gwamnatin jihar sokoto da sauran hukumomi da ke da hannu wajen harkar dabino eh, ganin yadda za a yi a magance matsalolin da suka sa muke shigo da kashi 80 na dabino eh, bayan eh, muna noma kashi 20 kawai idan wannan shirin da aka asasa a sokoto ya samu nasara ana sa ran nan da zuwa shekara ta 2024 a rika samar da ton daya na dabino a shekara tare da samar da aikin yi ga mutanen da yawan su zai kai dubu 840 kazalika da samar da kuɗin shiga naira biliyan da 150 a shekara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to gaida muhammad nasir Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita biyar Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana. Sana'ar kira kamar jima, sassaƙa, rini sana'a ce da ta daɗe ana yin ta a sassan Najeriya musamman a arewacin Najeriya. Na ziyarci wata daɗaɗɗen makera da ke unguwar Sabo Ibadan inda ni tattauna da wasu makera a game da kira. Sunana Ahmadu. Ahmadu Kira Baban Lawan Sabo Ibadan. Shugaban 'yan kwamati na makera. yanzu wannan makera ta kai kamar shekaru nawa ta kafawa a nan unguwar sabo ibadan ina manyan suka ba mu tarihi dai tana da shekara tamanin da biyar yanzu haka wane ne ya kafa wannan makera to wanda ya kafa wannan makera ana ce mar malam adamu tare da maza waje 'yan tagwayen juna sun ne suka kafa wannan makera. da me kuke kerawa a wannan makera? To, wannan makera muna kera fatanya muna kera gatari muna kera garma muna kera wukake muna kera lauje su kuma ainihin wani hukake kala-kala ne ga suna akwai na aikin mahauta yarabawa akwai namu na hausawa da 'yan tsire da 'yan balangu yanzu a wuni kuna kera kamar wuka nawa gatari nawa lauje nawa ita dai wannan hukwa ita ce wadda a kullum in gari wa ita muke tayi da burin aikinta a yawan mun hada gaba ɗaya kullum akalla makera hukwa guda ɗari biyu a yawan mu kamar yawan ku kun kai ku nawa to mu yawan mu za mu kai kamar mu ashirin a wannan makera in kun fara aiki da safe kuna daɗaya kuna ke wannan kere-kere eh to a gaskiya a kowanda suke fara tun misalin karfe bakwai zuwa wata bakwai din na yamma yanayin da yawa duk inda mutum ya so ya kama ne sunana awal mala to ni ne sakatare na wannan makera shekaru nawa kana bisa wannan mukami na wannan makera to akalla zan samu shekara ashirin kenan ina rike da mukamin sakatare a wannan makera yan waɗannan kayayyaki da kuke kerawa kamar lauje gatari hauya da sauransu ko kuna kera wani abu mai kamar kwannan can abinci kwannan aikin mata da dai sauransu a'a ba ma kera sai dai kayan dai gyare-gyare kamar tukunya in ta kule zuwa kasko zuwa abun suya to wannan muna iya gyarawa amma ba ma yin sababbi abin da muke illa kamar dai fatanya garma luje ko kaken mahauta na mahauta na hausawa kuma yarabawa to ne abin da muke wannan na yau da kullun kenan kuna samun aiki sosai a wannan makera eh ana samu babu laifi ana yi a cikin wannan aiki da kuke yi a wannan makera kun taba samun wata kwangila daga gwamnati ko kuma daga masu hannu da shuni cewa ku kera musu wani abu na musamman a'a ba a taɓa samu ba ko daga wasu ma'aikata ko kuma wasu 'yan siyasa ko wasu shugabanni ba su taɓa kawo wani abu a kera musu ba duk shekarun da wannan makera ta yi a nan sabo ibadan kware kuwa ba taɓa yin hakan ba ko ba a san zama wannan makera ba a nan ibadan a'a an sani sosai da sosai kuwa an sani an san da zaman makera kuwa aikin ne dai ba dai a kawowa dai a yin shine dai amma an san da zaman makera domin kusan kamar ta yi fice a nan ma gaba daya jihar a kudin nan gaba daya ma kana nan kamar jihohin kudu maso yamma irin jihar ondo ogun osun ekiti duk sun san da wannan makera ta sabo ibadan gaskiya ne tunda duk suna zuwa siyayya kayan aikin da muke yi daga lagos ondo ogun duka duk suna zuwa don yanzu duk mutanen mu akwai waɗanda suke kai musu kayayyaki can za su ji don yanzu ɗaya zuma wani ya dawo daga lagos wani kuma ya tafi ondo bai dawo ba ni kaina ina zuwa ogun kai wannan kayan aiki waɗanne irin kayayyaki kuke kai ma waɗannan sauran jihohin kudu maso yamma to su ne dai wannan wukake da muke yi na yarabawa na alakwata kenan to irin su ne wani. mahauta kenan mahauta hmm. mahauta yarba irin su ake kai musu to kana nufin babu wata makera a jihohin nan na kudu maso yamma in ba nan ibadan ta jihar oyo ba eh akwai irin aikin da muke babu wanda suke irin wannan aiki sai dai akwai wata a ilori to su ne wanda suke yin irin wannan aiki da muke yi wani irin aiki ne za a ce wannan makera ta shahara akai ne eh saboda wannan aiki da muke na wukaken mahauta mm-hmm. shine ya sa ta shahara domin ba wai shauran kayayyakin aikin da muke kera kamar su fatanya su garma da sauransu ba mm-hmm. su ba a damu da su kamar yadda ake wa'annan wukaki na mahauta ba su ne wanda na yau da kullum da muke yin su mm-hmm. yanzu kamar wannan yuka da nake gani gaban ka nawa ake sai da kwara daya wannan kwara daya akan sari koko akan yadda mai siyan guda daya zai zo siya akan sari to za a iya san ma naira ɗari biyar kamar wannan hmm. akwai karamar ta wacce bata kai wannan ba za a san ma ɗari hudu hmm. akwai wata ƴar karama kuma za a iya san ma ɗari uku waccan wuka mai kamar baki ɗaya watan baraho shi kuma nawa ake sayar da shi ita wannan ne ana sayar da ita kamar ɗari uku dai a sauƙaƙe abin da ake sayar da ita kenan ga mai sari fa idan mutum na son ya sari shi ma ya sake sayarwa to ga mai sari su ana sayar musu ɗari da hamsin zuwa ɗari da saba'in abin da ake saran musu kenan menene matsalolin wannan makera akwai matsaloli sosai ba za a ce babu matsaloli ba to amma matsaloli kamar wanne kake nufi kamar abin da ke damun ku a cikin wannan makera dan adam har ba za a rasa abin da ke damunsa ba. Ba mu kaɗan daga cikin abin da ke damun jama'ar wannan makera. Gaskiya rashin taimakon gwamnati da ba ta taɓa taimaka mana ba. gaba ɗaya kamar duk abin da ake yi a ƙungiyoyi masu sana'a hannu gwamnati takan tallafa musu takan kawo musu wasu abubuwa wanda yake cewa na ci gaba na zamanance to amma mu gwamnati kamar bata san da mu ba ta manta da mu ba ta taimaka mana ba wani abu na zamani yake zuwa mana wanda yake cewa a zamanance muke yin sa wanda yake cewa sauran kuma masana'antoci da yawa gashi nan ana kawo musu abubuwa na zamani wanda suke yi gwamnati mu bata kula da mu akan haka ba kun taba neman wani taimako ga gwamnati eh mun taɓa yi to amma sakamakon sabida ba mu da kaman wakilan da za su shige mana gaba akan abin shi yasa abin baya nisa yanzu da a ce gwamnati ta neme ku ta ce ku gaya mata bukatar ku abin da kuke so me za ku nema ga gwamnati za mu neme ta akan ta taimaka mana da koda wata na'urar wanda ita ce da za a dinga dan tsaga karfe haka itace yankawa haka da sauransu kaga duk wannan abu ne na zamanance wanda ita ce duk ba sai mun sa mun yi ba za mu sa mu dinga tsatsagawa mu dinga tsatsagawa kaga duk an samu wani ci gaba kamar a ce karfe kaifi ba sai ko rinka da dakan karfe ba yawwa to kaga wannan duk abu ne na ci gaba wanda ita ce duk guraren da aka samu ci gaba kaga za a iya samun haka kaga mu ma mun samu ci gaba sunana Adu Alhassan ni makeri ne cikakke kuwa ba ibadan amma da kawai nake zuwa in na zo nan a ta kenan kira ko a can ma gida kan abu ne yake kenan to kira gadon ta kai ko ko ka shiga ne alhamdulillah ni kira na gaje ta ne a wajen mahaifina shine al'asa yawwa to da na gaje ta tun na karami ike nuna min har Allah ya sa na fahimta na iya da buna kira ta manyan kira garmar shanu zuwa ainihin bare zuwa ainihin garma ta mu ta zuwa ainihin wuƙaƙe da muke wannan din nan to duk ya nuna mana muke amfani muke tsohon muka iya mu ma ko muka zama kuwa ƴaƴanmu Allah dai kuma su ma yanzu suka iya suke ci gaba da wannan abin yanzu ƴaƴanka nawa na iya kira ina da yara ɗaya ɗaya da wanda sai kira na wani na ma cikin gaban da ƴan uwana sun da guda biyar wani kwanan a yanzu ma akwai uku a nan cikin nan gari kuma sun iya kamar garma sun iya lauje sun iya wuka da dai sauransu duk alhamdulillah duk sun iya wannan kowane daga ciki ba wanda za ka ɗauko bai ma wani aikin ba to kamar shekara nawa kana kira yanzu misali na samu kamar shekara talatin da biyar mafi kankanta a sauƙi ina wannan sana'a. To ina ka fara kira? Ramja a Kano na fara sana'a. Me yasa ka dawo nan Ibadan kana yin kira? Kullum ina zuwa ina neman abinci saboda na ga ina wannan waƙen da muke bukata nan su suna amfani da shi. To himar gaskiya to mun samu iyayenmu sun zo da yayin mu hiska ɗauko mu hiska ta samu a waje ta To mu ma muka ɗauka shi kuma wancan sarkin makera da ake magana shi maza waje daman shi ɗansa da muka zo gunsa muke sauka har Allah ya ya mana wannan wajeje muka zauna gunsa muke koyan wannan sana'a ilikin hannu biyu har muka kai jallin da yanzu a nan Ibadan Oyesi gaba daya an san da wannan makerar kowa da kowa wani ya san ta ringin jahohin nan gaba daya ma kamar ina da baya ya faɗa. Yanzu cikin abin da ake kerawa a wannan makera mi ka kwarewa akai ne. Iya ina baka tuna kware akan boka wacce ake kira kwan ma kala kala ce akwai baka irin waccan hmm. to na kware akan ta sai ita ce wukar da yarba suke amfani da ita to na kware akan wani ainihin sunana muhammadu murtala kano kai makeri ne ni makeri ne na koya ne a kano na zo nan kuma ibadan ina yi yanzu ina makera ta saba ibadan akalla na shekara arba'in da biyar a nan saba ibadan duk shekaru da nake kira nake yi don irin nan ita ce zan yi gatari zan yi lauje zan yi fatanya zan yi gariyo duk shekarun da ka yi kana wannan kira ka taba tunanin ka kera bodin mota a gaskiya ban taba kera bodin mota ba ko guda daya ita dai fatanya lauje gatari gara duk na ba. to ka taba tunanin cewa kana yi kera shi idan ka dubi mota eh in na dubi mota insha Allah zan kwatanta in Allah da to me yasa ba gwada ba to abin da yasa ban gwada ban da karfi wani irin karfi na aljihu ko na bugun karfi karfi na taimako na gwamnati da za ta taimaka mana ba taimaka ba yanzu idan gwamnati ta taimaka ma da kayan aiki na gyaggyara karufa da sauransu kana iya da bodin mota eh to insha Allah zan jaraba karama ko babba karama zan jaraba insha Allah idan ka dubi bodin dab ko balbo a ce ka kera shi za ka iya in Allah yadda albarkacin Allah zan iya kerawa to a cikin lokacin da ka ɗauka kana kira menene ka taɓa kerawa wanda ya baka shawa ba za ka iya mantawa da shi ba eh alhamdulillah na taba kera wata wuka da aka je irin jarabawa nan da ake ta arewa da ake nunawa har turawa suka sha'awata suka bani wani abu a kai a wani gari kenan a na yi ta a bagauda bagauda ta kano sunana dan juma adamu mataimaki ne na wakilin sarkin makera na Sabo ibadan yaya kira ke ta a nan unguwar Sabo ibadan To alhamdulillah duk da a koyaushe dai shi dai muna yin aikin nan kuma Allah yana taimakawa daidai gwargwado dai ana fitar da wannan kaya namu ba inda ba a fita da jawo hanyar ba wannan ko ina ana shigar da wannan kaya kuma ana sayar da shi suna siya mahauta masu aikin nama suna siyan wakin nan namu da kuma hausa amma ma wanda ya fuskanci kaman masu balangu masu tsire duk suna siya su ma kuma suna aiki da su kun taba kai wannan kayayyakin da kuma kera a wannan makera ta sabon ibadan kamar wukake gatura zuwa wasu kasashe na afirka ko kuma kasashen turai ina zan ce wannan wake na sun je kaman ana kai su kaman ghana ma da south africa duk suna zuwa afirka ta da kuma kamaru mm. da akwai masu tsara suna kai a bangaren can kuma alhamdulillah daidai gwargwado dai ana amfani da su ko a can shashen guran. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. protocol za ta yi karawarta karo na biyu na gasar na zakaru na caf champions league kenan da fc nwadibo ba tare da 'yan kallo ba da Pakistan Warriors za su karbi bakuncin. Zakarun din na Mauritania ne a Accra Sports Stadium a ranar Asabar. A wasan farko da suka yi a Mauritania a ranar Lahadin jiya sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Gwamnati ta ki ta amince bukatar asanti kwatako da cewar gwamnatin ghana ta bari magoya bayanta su shiga filin wasan don su kallo sabon kocin accra house of oak costa papage ya sadu da 'yan wasassa sabon kocin na wadda ɗan ƙasar sabiya ne dai an ambace shi ya zama mai koyar da klabin ɗin wasa ne a ranar talata bayan da aka sauke edward odum zuwa ga matsayin koyar da 'yan matasa da ya iso nan ƙasar ghana ne ƙarshen mako domin ya kama aikin technical director amma kasancewar hasu ba su je wasanni da ake na ligan ɗin ghana da daɗi ba

da kuma shan kashi da suka yi a hannun inter allies a ranar lahadi ya kawo shugabannin kilabin din suka yanke shawarar lallai a damka masa kilabin gabaki daya dan wasan gaba na kasar ghana john enchi ya haɗe da takwarorinsa na pyramid fc domin so atisayi dakon kakan bana yanci wanda ya iso gida ghana domin na hutu tun a ƙarshen shekara ta 2019 da da 2020 din nan da muke ciki karshen premier league din kasar masar ya kuma kalli wasan da an kai tsakanin ghana black princesses da takwarorinsu na kasar morocco a accra sports stadium a karshen mako augustin okra dan wasan gaba na asante kotoko na daba da dira zuwa ga club na rs bakani na kasar morocco kamar yadda rahotanni ke ta yaduwa a nan kasar dan wasan mai shekaru 27 da haihuwa ya isa kasar ta afirka ta arewa a ranar laraba domin kammala shirye-shiryensa kwararren dan wasan ana sa ran zai kula yarjejeniya da wamamma bayan ya ci nasarar wato gwajin kiwon lafiyarsa da za a yi wadda wajibi ne. Wani ɗan wasan gaba na ƙasar Ghana Emmanuel Jesse ya bayyana jin daɗinsa da ci gaba da zama a wani kulabin Serie A da ake cewa Spezia. Ɗan wasan mai shekaru 26 da haihuwa ya kula sabon yarjejeniyar da zai tabbatar yana tare da kulabin har shekara ta 2023. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Subhanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Kuma da la'agaida Ridwan. To su sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta ni gabatarwa sai kuma juli da Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.